to وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة to sun bayyana ta'ala sifatu man ja'ala khazanatan nari wato da an a kan wuta akwai mala'iki goma sha tara to kun ga wannan magana kuma za ta kawo rikici ce a ah, mala'iku mutum goma sha tara kawai za su tsare ta ba sai mu taru mu ba su kashi ba mu kore su <laughs> ko ba sai mu taru mu kore su wanda karafin fil kutubi ko eh, kutubi salifa ya ambace su cikin littafai na farko as-samawiya na sama fa qala yace wa ma ja'alna ashaban nar wa ja'alna ashaban nar illa malaika وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر to wato kenan masu tsaron wuta abin nan an kace sha tara ne kamar yadda yake cikin littafin farko an kace wa ma ja'alna ashaban nari ba musanya yan wuta masu tsaron wuta ba illa mala'ika da an kace sha tara kan ku ce ku taru ku kore su mala'iku ne guda ɗaya ya ishe ku ai falaisu min albashari ba mutane bane wa malakun wahidun mala'iki guda minhum daga cikin su a qawamin ahli duniya kullu duk yana iya hada da mutanen duniya gaba ɗaya wa ma ja'alna idatan kuma da ba mu sanya kidan su ba illa fitnatan fa ce ya zan fitina lil ladina kafaru gona sun kafirta da mun kace 19 yaquluna ko yaqulu su ce law kana tis'ata ay eh, ko bi an yaqulu su ce eh, lima kanu tis'ata dan bi sun kadan 19 liyal saiqina alladhina utul kitaba don waɗanda an ka ba littafi su yi yaƙini na cewa masu tsaron eh, wuta goma sha tara ne domin cikin littafin yahudawa taurata an ce sha tara ne haka nan cikin nasara an ce sha tara ne kun gane ko don su yarda wai zada alladhina amanu imanan waɗanda sun kai imani su ku su ƙara imani waɗanda ke su ba su da littafi balle su ce an faɗa muna min ahlil kitabi ko su ƙara imani tasdiqan don gaskatawa li muwafaqati ma ata bihi nabi sallallahu alaihi wasallama domin wato don sun san littafin su ya yi daidai da abin da annabi ya taho da shi wato ya gaskata abin da a gare su lima fi kutubil umami don don ya gaskata abin a cikin littafan da na gabata wala yartaba alladhina utul kitaba waɗanda an ka ba ba za su yi shakka ba wal mu'minun da masu imani min gare ni waɗanda ba su ba fi adadin ga idan mala'ikun nan masu tsaron wuta aw fi risalati muhammadin ko ko ga manzancin muhammad sallallahu alaihi wasallama wali yaqulu alladhi wali yaqulu alladhina fi qulubihim marad kuma don waɗanda yake akwai kahirci cikin zuciyarsu akwai abin nan cutar cikin zuciyarsu wato shakka da munafici bayan sun bayyana da musulunci su hada da bakinsu su wal da wanda aka kafirai alladhina maradu alal kufri ko wadanda sun ka abin nan gino akan kafirci walam yadul islam ba su yi da musulunci bale an husin ga kawunan su su don su ce ma za a rada labi haza masala mi Allah ke nuhi da wannan shi zan misali a ce abin da mala'iki goma sha tara su an kasa ga tsaron wuta kun gane ko sammuhu daga rabatihi bi zalika sun yi mai suna don ya zan abin bako wa ba halan wato abin nan ma za a rada lahu bi haza masalan li zan misali kun gane ko wal jumlatu maqulul qawli wannan na ne ka ku damu kazalika wato don su dora mamaki a ce don mi an ka ce mala'iki goma sha tara su da ke tsaron wuta kazalika ai misali ilali munkiri kamar wato yadda Allah ke yi don ya batar da mai musu ya mai musu wannan adadi wahadi musaddiki kuma don ya shiryar da mai gaskata shi ya dillallahu man Allah haka yake badda wanda yake so wa ya hadi man sha shiryar da wanda yake so wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san yawan sojojin ubangijinka masu taimako ga addini sai shi wa ma hiya sannan ita wuta bata zama ba illa zikran li bashar don wa'azi ce ga mutum wata mutane ai tafkirul lahum halkalwa ce gare su summa innal adad 19 shi wannan adadi 19 hibzun li jami'i ma'adudin fil qur'an duk abinda za a ce eh, kaza ne cikin qur'ani abinda ake kidan yawa cikin qur'ani to in kan raba shi da 19 zai canje kun ga abin mamaki wato komi da za ka tara alif alif alif wanda a cikin qur'ani ka raba shi da 19 zai canje da za ka tara lamu lamu wanda a cikin qur'ani ka raba shi da sha tara duk zai daidai wani abu ba zai rage ba kun gane ah, kun ga bismillahir rahmanir rahim harufan ta sha tara ne ashe kenan sha tara shike abin nan shike tsaro da abin qur'ani ba wuta ɗaya sha tara ke tsaro ba har qur'ani sha tara ke tsaron shi eh eh wato furuhul basmalati wato mislu furuhul basmala sha tara wa adadu suwari kun ga kidan surori ba ɗari da abin nan hudu ba raba da sha tara sai ya canye eh qaid ɗari da goma sha hudu uh, uh, abin nan abin nan qaidun wa adadu ha qaidun ka ɗari uh, da ya goma da hudu in an raba da sha tara sai ya canye eh, wa hurufu fatihi suwar alif lam mim ha mim duk in ka tara su in ka raba da sha tara sai ya canye wa gairiha da wasunsu da ka tara abin nan duk abubuwa da wanda yake yana da adadi cikin Qur'ani kan raba shi da abin nan 19 sai canye eh ne wasu malamai batattu suka ce in ka tara sunan Shehu Tijani ka buga da adadin wannan nambobi na zai baka kwanukan da Allah ya a duniya to wato sun ce kenan akwai lokacin da babu Allah ne hmm. eh, shi na abin nan hmm. eh a ah, kwarai da gaskiya akwai wani abin wanda bai faduwa ciki a ah, kwarai eh har gobe bai faduwa ga bakin musulmi eh, eh haka ne wata wannan abin munin sa ya yawa eh, eh haka ne eh wa gairi hako to kusamu dukkan su wato a raba su akan 19 tisata ashar ko yubni ha ya canje su kama kama bayyana hudu kace shafal akhir kamar yadda bincike na karshe ya bayyana summa wasafa nara bayan haka nan Allah ya sifanta wuta allati yunzaru bihan nasu wadda ake wa mutane gargadi da ita ay amara nabiyya almuddathir ya umarci annabi wanda yake mai lullubewa bi an yaquma li yunzir don ya tashi don yayi gargadi bi yayi gargadi da mutane ga mutane bi ha da ita wato ashe kenan kun ga wannan sura ita ce abin farkon shine risala kamar yadda muzammil nubuwa kun gane ko to ci gaba كلا والقمر كلا والليل إذا دبر كلا أها إذا أسفر إنها إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر kalla istiftahu wato kamar a ce to ku saurara wal ina rantsuwa da wata don ku dibi hikimar da a cikin wata don me ya zauna can bai faɗowa ya iske munan wallaili iz adabar kuma ina rantsuwa da dare lokacin da ya bada baya haske ya taho ya rufe shi ai ta wallahi bada bai wa ya shuɗe wal fil rubai wasta qabalan naharu kun gane ko wato haske ya abin ya fuskanto wal filu eh, dubra sulasi min dubril laili an nahar idha idha khalafahu wa subhi idha asfar sannan da safiya lokacin da ta yi haske ina ina rantsuwa da waɗannan lokacin da wannan hali ya samu gare su wato inna hala ihdal kubar wato wannan wuta da an ce muku mala'iku sha tara na tsaronta ita ce mahi girma abubuwa waɗanda an masu yawa ɗayan abubuwa waɗanda sun kahi girma ai layal azima waɗanda sun kahi girma ba ma azima ba a azam waɗanda sun kahi girma azma nadiran ko mai gargaɗi ce wato min ihda kun wa zikr li annaha bi ma'an al'adab wato tana ɗayan nadiran lil mai gargadi ce ga mutum liman sha'a minkum liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar liman wato wanda ya so daga cikin ku an ya taqaddama shi ci gaba zuwa ga aikin alheri wato ya shiga kenan koko zuwa ga aljanna bil iman da imani aw ta har ko jinkirta ila shari zuwa ga shari aw nar koko shi jinkirta zuwa ga wuta bil da kafircin sa an yi gargaɗi ya rage ga mutum kullu nafsin bima kasabat kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin ko wace rai jingina ce ga abin da ta aikata ko wani mutum kun san jingina ko in ka dauko bashi ka da abin jingina to ko wani mutum lokacin da ya hito daga garin daga gidansu wato ya zan jingina ko alherinsa ya biya shi ya komo ko kuma ya halaka can إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين سمتان دام ودن ديك أن يمسو حسابي أن باسو تكردون سو قداما wannan fanaju ne min masu tsira ne daga wannan jingina da sun ka bayar ko masu tsira ne daga wuta ka'inu na fi jannatin fi fi jannatin wato suna zaune cikin aljanna da nan kuma sai su dora tambaya ya aluna bainahu suna tambayar juna tsakanin su annal mujrimin sai ina wane ina wane waɗanda yake masu laifi waɗanda sun ina abubuwan nan da suke yi shin yanzu ina sun kabace muna ko wa haluhum yaquluna suna ce musu ma salakakum ma salakakum fi saqar to cikin wannan tambaya har su tashi su dora bincike domin daga nan kuma ko ina kana iya cinka eh su shi cikin wuta su ce musu ma salaka kun fi sakar me ya shigar da ku cikin wuta mai tsanani قالوا لم نك من المصلين تنان يد ذا سو يد ذا سو لم نك من المصلين ba mu cikin masu sallah shi ya kawo su can ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين با مزمنا تيار ده مسكيني با وكنا نخوض وكنا نخوض مع الخائضين من زمنا كوس أو أتكن قرية مع الخائضين تعدم أسكوس أو أتكن قرية وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب من زمنا قريتا وغدانا سكمكم منا تابا غسكيا بچي حتى أتينا اليقين muna cikin wannan hali sai mutuwa ta zo muna wanda yake ta yaqin abin nan mun ga gaskiyar ta kenan ya hadha yadullu hadha yadullu ala anna ma yunzar bihi nas wannan yana nuna wa abinda ake wa mutane gargadi da shi fi awwal amr tun farko an yumaru bil imani billahi wa bin risala farkon mai wa'azi su fara da ka yarda da Allah gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne manzanci gaskiya ne shi ake farawa mutum dunkule summa min al amal badaniya sannan kuma a koya masa ayyuka na jiki ma huwa aujaba abin da ya zama wajibi a ce ga sallah ga abin nan ga azumi wa akasar fa'ida wanda yawan amfani wa huwa salatu shine sallah sun ma ya ta'allaqu bil mal sannan a komo a karantar da shi abin da ke ratuwa ga dukiya ga dukiya min it'amil masakinaci da miskinai id fihi tawazun al umma domin ci da masakinai shi ke sa al'umma ta zauna lafiya in ba haka nan ba miskinai su sai ta su fada su kuma su amsa kun gane ko summa ma al hawl fi fi badilin man to summa man il hawl sannan a hana kutsawa fi badilin ga ƙarya id fihi qiwamul umma domin in ya zan ba a banna wato kenan komai sai ya zauna lafiya ko ina ka tashi sai kai ta tafiya ka lafiya lau sun mali ikhbar bil ma'ad bayan haka nan sannan a kawo a koya mutane to makin ga makoma yadda take wal jazaa'i da sakamako li yakunu fil fil ibadati ruhun ah, ba isun domin cikin ibada da mutum ke yi ya san kuma akwai wani abu gaba gare shi kun ga kenan an samu ruhi wanda zai karfafa ibadan nan wato ba isu mai tashe shi zuwa ga ibada lima yarjul abidu bi amalihi min sawa'i don abin da mutum kowane ke aiki yana son aikin nan da ake yi ga wani abu wanda za a bashi ko. bayan yayi ya yarda da wannan thumma al-inzaru bin nar sannan ai mai gargadi da wuta liman al-kasal don hana mai kasala fil ibada ga ibada don ya san kuma in ya bari ga musibar da za ta samu kun ga sai ya ci gaba akwai ah, tuju bi zalika imanun yattasil bil yaqini lil mauti sai wato abin da ke hauhawa nan wato sai imani ya hito wanda yake zai sadu har da mutuwa eh, bil yaqin da imani tabbatacce daga nan kuma lil maut har zuwa ga mutuwa wa yustafadu aidan kuma an fahimta daga waɗannan ayoyi anna al kufra idza lam yattasil bil maut wato kafirci in bai sadu da mutuwa ba la yas'alu sahibahu fin naril mu'abbada ba zai sa mai shi cikin wuta wadda abada ba wa huwa qawluhu ta'ala fa ma tanfa'uhum فما تنفعهم شفاعة الشافعين su waɗanda an kai masu wa'azi suka ki. to wannan ceton mai ceto bai amfanin su ceton masu ceto bai amfanin su mala'iku na ceto amma bai kai gare su haka nan an biya na ceto bai kai gare su wa salihin salihai na yi wal ma'ana la shafa'ata lam ba su da ceto idan matu in sun ka mutu alkur bisa kafirci kun gane to فما لهم عن التذكرة معرضين توصلنا يا صفة أنت حال كافرين عند الوعد الوقت وعزي وتنفرهم عن قبول حق da gudun da suke kada su karbi gaskiya fi surata hayya kaman mutum na gani wa qala yace fama lahum an muri mi ya same su suna masu kauda kai an tadhkirati ga wa'azi in ana wa'azi sai su ce ma a ruhe kada su ji kun gane ko mu'ridin suna masu kawo da kai ay ayu shay'in hasalahu me ya samu gare su fi iralin kawo da kansu al iti'az daga wa'azi ka annahum ka annahum umurun mustanfira in ana yin wa'azi sai su zanka jakuna waɗanda an ka hirgitas su ta da kai sama suna gudu farrat min aswara musanfira irin jakunan daji farra wanda sun gudu min kaswara ga zaki zaki kamar su ga zaki ya musu kuka da suke hirgita haka nan in mai wa'azi ya tawo yana yi su hirgita don mi yace kaza don mi yace kaza sai fada ai harabat min su gudu gare shi ashadda harbin irin mahi tsananin gudu akwai ma da mai cewa in ka wa'azi gwargwaron gudun ka gwargwaron ladanka <laughs> eh. mahaukata ne bal yuridu kullu imri'in minhum an yudihu munashara to kun ga abin akwai shaidan wanda shi wannan ya hana ka sauraren wa'azi don ka gane wato don ka gane ka bashi abin da kake bashi subhanallah bal da kullum ne a'a kowane mutum daga cikin su su masu zaluncin yana son wato eh, yana son an yuta su a bashi takardu ko kowane na cewa ni ba zan imani da Muhammadu ba sai ya dauko ya kawo takarda daga Allah ya ce ni ma wani ne ya ce ni ma waliyi ne kun da ko kama kalun ko lan numina laka hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu sai ba za mu imani ba sai ka kawo mu takarda ka ce mu duka waliyai ne kowane ta yi abin da ya ga dama كلا بل لا يخافون الآخرة كلا أها وتتعوى تقوانا حالي ناسو بل لا يخافون أباس ديس أول الآخرة باس أول عذابتا كلا كلا إنه تذكرة أها إنه وتشي قرآني تذكرة وأذيني فمن شاء ذكره وان يسوش وأسوء وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا إن شاء الله باسوا أسوا سيدي الله ياسو آه، أي يتكيه بعد سيوان الله يسو يسأل شيء wa yuhadhiru ghadabahu su yi tsoron hushin ubangiji bi kulli mattasala qudratuhum ilayhi da duk wato tsare kansu da duk abin da yake suna iyawa wa ahlul maghfira ko kuma wato Allah shine wanda mai abin inna Allah illa in sha Allah huwa ahlul taqwa ubangiji shi ya cancanta a ji tsoron shi wa ahlul maghfira kuma shi ya cancanta ga cewa mai gafara ne bi an ya gafara liman taqa shi ne ya cancanta ga shi gafara ga duk wanda ya ji tsoron sa بدأت السورة ويتصورة تفعل بالأمر بالقيام للإنذار تاي أمرني أتاشي دون غرغدي النبي أتاشي دون غرغدي وهتما بالمغفرة سنن تكا da neman da yin gafara liman taqarabu ga duk wanda ji tsoron ubangijinsa wa ishtamala ala isharatil wa sannan ta ta kunsa abubuwa na wa'azi wal inzari da gargadi haka ne ko ba haka ba to ci gaba لا أقسم بيوم القيامة to suratul qiyama ce wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa albasu wato tashin kiyama wa ihya'ul mauta da rayar da matattu wal hathi da kwadaitarwa ga aikin kwarai qabla fawati awani gabanin kubcewar lokaci tashin kiyama sannan a kwadaitar da mutane su yi kokari su yi aiki gabanin wannan lokacin ya zo bismillahir rahmanir rahim la qasim bi yawmil qiyama Allah ce ba sai na yi rantsuwa da ranar kiyama ba kila la za'ida wato kenan ina rantsuwa da ita don in ku samu wato muhimmiya ce wa kila gairu za'ida an ce ba ƙari ba ce la qasim bi ba sai na yi rantsuwa da ita ba tabbatar da cewa ita gaskiya ce likauni dalailid dalata ala domin dalilai masu nuni gare ta wali ha bayyanannu ne ولا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة كن باسي يرن سوا دري مي يوان زرجين كان تبا أي التي تلوم نفسها باب رأي فاتي إن رم دمتوا تزو غريتا تنا تشادا ناك آرا بسغا أيكي نادا يافي وإن اجتهد كودا تايق وقالي في الإنسان كيوتا تاوا duk da haka in mutuwa ta zo da ta yi nadama ta ce da na ƙara da yafi أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه to jawabin rantsuwa da an ce ba sai na rantse ba la tubu a sunnat lalle za a tayar da ku a ya hasabul insanu shin mutum na tsammanin allan na jama'a idama ba za mu tara kasusuwan shi bayan sun wawwace don tashin kyama ihya da rayarwa ko duba ko kura karhe yadda take jawo karfa cikin turbaya بلى بل قادرين على أن نسوي بنانه آآ آه آه واتو إي واتو أبنا النجمة وهذا متعرسو kadiri na mu masu iyawa ne ga tara kasusuwa ala an nusawwi bana bisa mu mutamu abin mu daidaita yatsunsa domin yatsu su sun halittar yatsu yahi ko ina yahi ko wani wuya wa huwa al-asabi shine yatsu idu idza ma za mu mai da kasusuwan su kama kana kamar yadda suke ma sigari ta da karancin su fa kaifa bil kabira in ya zanza a gyara yatsu to sauran gabubuwa fa masu sauki zira'i da kawaku بل يريد الإنسان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه آه آه يريد الإنسان متنا سو دai ليفجر amma don shi abin nan shi ƙaryata abin da gaba gare shi wato shi ƙaryata ranar kiyama yau kiyama dalla alai wato kenan ba wai abin nan rashin ganewa bane son ɗaya yake kada yarda da abin da ake faɗa يسأل يسأل أيان يوم القيامة يسأل ينا تنبأ أيان يوم القيامة يشرى أن قيامة تكيواتو ينا تنبأ تنبأ ولا كنشي فإذا برق البصر فإذا برق البصر إن واتو غني يي والقيام واتو كينان أبين صورو يتهو غني سيشتو ترو ترو وخسف القمر وخسف القمر وتاشيكو حسكن سيشافي وذهب دو حسكن سيتفي وجمع الشمس والقمر أتارا رانا دا وتا دوغا بعد طلع ان هيتو من المغرب شيتو daga yamma au au zahaba da kuma ko hasken su ya tafi to wa zalika yawmul qiyamah wannan shine ranar kiyama da waɗannan abubuwa za su abu. to ci gaba yaqulu linsanu yawma idhin ayna al-mafar yaqulu al-insanu mutun na cewa yawma idhin ran nan wanda bai imani ba yace ayna al-mafar ina wurin gudu babu kalla kalla la wazar kalla a'aha wato ba wurin gudu abin nan bari neman wurin gudu la wazar wurin abin nan mafaka ila rabbika yawma idhin mustaqar. ila rabbika yawma idhin mustaqar wato wurin tabbata ran nan zuwa ga ubangijin ka ne kawai kowa zai taru na a taru wa yuhasabuna ay musu hisabi wa yujazuna ay ba su kamako yunabba'ul insanu yunabba'ul الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينا باول الإنسان أنا با متل labari a yau mai irin wannan nan bima kaddama wa abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta aikin sa da yayi da wanda bai yi ba duk za a faɗa masa بل الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة آآ متن دا شي دا كان سمي بصيرة ني أكان سياسا كان سشاهد واتو مي غني ني تندقو جواري وقبوبون سنا يمي مغانا بعمله دا أيكنسا wal ha'u lil mubalaga basira ba to kenan basirin ne wala budda min jaza'i tillan ne za a yi masa kamako walau alqa Wala alqi ma'azira ko da ya jeho abin uzuran sai ce ai wallahi ne ga abin da ya hana ni kaza ga abin da ya to wannan ba a saurare لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه to kun ga mutane iri biyu ne wani na gudun gaskiya wani na kokarin kama gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake sauko mai da wahayi sai shi ta kokarin karantawa don kashe manta sai Allah ya ce a'a mai sauki ne gare ka la tuharrik bihi lisana kada ka motsar da harshen kada da Qur'ani li ta'jala bihi don kai gaugawar wai haddace shi tsoron kada ya kubce ma Eh, kada ka saurara kawai inna alaina inna alaina jama'u qur'ana wato tara shi ga kirjinka aikin mu ne wa qur'ana hu kuma karanta shi ai qira'atu ka eh, iya karanta karanta da za kai ga baki wato mu za mu gudanar ai jiryana hu gudanar da shi ala lisanika kun ga wato wannan wata wata mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da qur'ani ke zakwa ku diba in kana son ka haddace sai ka ta kai ta wahala ka ta takarari ka aikin mu ne إذا قرأناه فاتبع fa idza qara'nahu in mun ka karanta shi gare ka wato jibril na karatu bi qur'ana ka saurari karatun kawai istami qira'atu ka saurari karatun sa fa kada sallallahu alaihi wasallam yastami sai annabi ya zanya saurara su mai karatu bayan kana karanta shi kamar yadda yake thumma inna alaina thumma inna alaina bayana sannan kuma fahimtar da kai shi wato aikin mu ne kuma bi tafhimi laka wato sa ka fahimce shi wal munasabatu bain hadhihi al-aya wato abinda an munasaba tsakanin waɗannan ayoyi ba aya guda ba ayat ku gyara abinda an munasaba ga waɗannan ayoyi ma kabla da abinda an gabanin ta anna tilka talammanatul irad an ayatil lahi waɗancan na kafirai sun kunsa wato gudu daga ayoyin ubangiji ko to abin nan yabta ko al'ir ala ayatin lahi ya mutu taharruz min shi yana gudu shi kafiri yana gudu yana neman ya tsare kansa daga gare su wa hadhihi waɗannan ga annabi talammanatul mubadarata ilaiha sun kunsa gaugawa zuwa gare ta bihim zai hada hadisai su yabta gil iktida'a biha yana yana son ya yi koyi da su kun gane ko kalla kalla a'aha bal tuhibbun al'ajila ba wai cewa an kai karatun da ake yi karatun rai ba su ganewa ba wani abu ya shagaltar da su tuhibbun al'ajila mai gaugawa dai kuke so wato duniya kuke so wata zaruna lahira kuna barin lahira la ta amaluna laba kun aiki saboda ita wujuhu to ga yadda abin da mai lahira take wujuhun yawma idin wato wasu huskoki a ranar kiyama nadira waɗanda yake masu ni'ima ne ila rabbiha nadira ko masu dibi ne zuwa ga ubangijinsu ya rauna la suna ganin ubangiji su na wata ala fil akhirati suna gani ganin dibin abin nan dibin jin daɗi ba dibin hakikanin yadda yake ba kun gane wujuhun yawma idin wa wajen wani yauma irin masina, to wasu wasu a ranar su kuma a ko ginsa sune, kala ha shi, dai ko wani ya gince, ta zan nanyi ko albuquerque suna da tsammanin a yi musu musiba mai sa abin da tsara baya ta kari. dahiyatun azima tukassiru fi qarar zahari wato kowace wato abin da tana cikin bakin ciki sun manabbaha ta'ala ala ajazin nasu bayan kana Allah ya falkar da cewa mutane ba su iyawa fi himzul hayatil mawjuda fi jismil muhtar kudiba ba mutum kullum yana kokarin ya ce ya tsare ran nan ba to tsaron ran nan da kake son kai ta yi kai ta batun lahira ran ma ba ka iya tsare ta wanda a cikin jikinka kun fahimta ko dibi lokacin da mutum ya yi kusa mutuwa wato lokacin yadda ran gata kana iya kallo kana iya tsare ta ko kira likita ya kama ta ya tsare ko fahimta ko eh, wato li yasadillu bi zalika ala kamali qudrati munshi tilkal hayati za a ka faɗa muna wannan tunda ba ka iya tsare abin da kake ganin zai hita wannan in kana da hankali kenan sai kai kokarin tattalin abin rayuwa ta ƙarshe wanda yake an faɗa ma. fi dalika aljizm wato ba yi tsare cikin wannan jiki wa makharajaha minhu amma kuma ga shi gurin hita ka san inda za ta hita gaba gare ka baka iyawa wa qudrati ya aina ala i'adatiha fihi inda al kuma wato Allah shi zai hidda ita kuma shi zai mayar da ita don wannan ya nuna ma kenan tunda ka gani tana hita ka kasa mayarwa wanda ya fitar da ita in an ce zai mayar da ita ba abin mamaki ba توقع شنا كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا وأتى أحق آه، a آه، تو idza balagat taraqi lokacin da rai ta kai ga kasusuwan kirji izamul halqi wato kasusuwan kirji wato lokacin ta kawo tana yar sheda kusa kusa wakila ma rawa dangin su taru su kewaye shi a ce ina mai tawada shi tawada ta koma ina likita kun gane ko wa zanna annahu al-firaq shi mutun da kai nayi ai kanamin man balaga nafsu zalika shi wanda annan kwanci ya tabbata annahu al-firaq ya san rabuwa ne da duniya saboda haka bai damu ma da cewa ina likita ina wannan ruwa ko sauraron ku bayi wal tafata saqu bi saq bayan haka nan in rai ya fita wannan kirin abin nan kwauri ya lawaye da wannan kwauri ai ihda saqai bil ukhra ya lawaye ba sauran tashi inda mautu da mutuwa ai iltafat eh, ko mm, eh, iltafatat iltafat shiddatu firaqid dunya bi shiddati iqbal al akhirah wato tsananin rabuwa da duniya shahadu da tsananin fuskanta zuwa lahira iltafata ila rabbika ma'dil masaq sai a ce wato kai mai mutuwar ba wani magani yau wato korawar da ake yi ma zuwa ga ubangijin ka ne ai eh, a sauku korawa zuwa ga ubangijin ka ne wa hadha yadullu ala ala al-amil fi idha ai ma'ana idza balagatin nafsu al-hukuma lokacin da rai ta kai ga makoshi tusaqu ila hukmi rabbi ana kora ta zuwa ga hukuncin ubangijin ka duk wanda an nan da mai iya tawada da mai iya likita duk bai iya tsarewa kun gane kun fala sadaka fala sadaka wala falliya bin kallaba wa tawalliya to shi ko mai mutuwar mugun fala sadaka bai yi sadaka ba kun gane ko mm. eh, an nan najma'u idza mu bai karkata cewa za mu tare kasusuwan shi ba wala salla bai sallah wadda an umarce shi ba allati an unzira in bi anna tarkaha yurisu shiqa wal azaba bai sallah wadda an kace in yabbar sallan nan zai gadi rashin arziki da azaba ba walakin kazzaba sai dai ya kariya ta gargadi wata wallahi ba da bai annabi da bai ثم ذهب ثم ذهب sannan ya tafi ila zuwa ga iyalin sannan duniya inda duk an kai mai gargadi bai ko saurare sai ya tafi zuwa ga iyalin sai ta matsa yana takama yana bibin wai shi bai kyawun tsara ne ya tabahtaru yana takama shi mishati ga tafiya shi ijaban bi nafsi wai don ganin shawa ga kansa aula ba sai a ce masa aula laka musiba ta tabbata gare ka wannan tahiyar da kake yi ta halaka ce kai mahaukaci ne fa aula kuma tahiyar nan wato abin nan musibar da ta same ka ita ta hidacewa kun gane ko ai aula wa ahassu bika ita ta hidacewa da kai gairi ka sun ma'aula laka sannan musiba ta tabbata gare ka fa aula kuma ita ta hidacewa da kai domin baka da hankali ana gargadi kana ƙara takama ma ya فيما ياتي ان له اراده مع fi في خلق الانسان ولم يخلق خلق khalqahu abasan bal li hikmatin fa ga bayan haka nan ba mutuwa da ta zo ya kasa abin nan ba har ga yadda an ka ce masa bai sai abin nan bai tattali ba har musiba ta zo gare shi to kuma za a ƙare sura da a nuna cewa Allah duk halittar da ya yi ba ya yi ta don banza ba ya yi ta don wata hikima ga shi nan a yi hasabin to a ya hasabul insani shin mutum yana tsammani an yi turaka su da a bashi haka nan babu kallafa komi shi abin da ya ga dama babu wata shari'a babu komi ya abin da ka ga dama cika ya tusa kai kamar jaki dai hmm? la yukallahu bi shara'i wala ya yahsabu zalika kada shi zaton haka nan hmm. alam yakun to alam yakun fatan da bai zama ni ba ko na ɗigo min maniyin na maniyin yumna wanda ake jefa cikin mahaifa eh ya san masa da ake jefa cikin mahaifa ɗin ya sani bai zan haka nan ba sun makana alaƙatan sun makana alaƙatan sannan ya zan abin nan jini wanda ya rataye ga mahaifa fa halaka Allah ya halitta shi ya halitta shi ya zan mutum da gareta fasawa daidai ta gabubuwan sa ga hannaye daidai kakan abin nan yatsu daidai idanu daidai hanci ga komi gashi ku diba gashin kanka ma wane da zama ne kaɗan ɗin nan hudadde ne yadda ruwa ke bi abin nan in ba don haka nan sai ya karye gashin kanka hudadde ne ruwa na shiga in ba haka nan ba karewa zai yi sai ya ji ni'ima eh sai ya jini ni'ima ci gaba فجعل منه to daga maniyi guda daga uba guda daga uwa guda sai aka sanya daga maniyi na azzauje ne nau'i biyu kun gane ko daga tsokar jinin nan abin nan jinin nan daga maniyin nan zan jini zan abin nan zan tsoka sannan an ka sanya ashi nau'i biyu azzakar wal unfa namiji da mace yashtami da su taru taratan wani lokaci kuma su ma su hadu wa da kullum minkuma an al-akhar ba kana ko ya tafi ya kwanta shi dai fi rahim cikin mahaifa wa hadha yadullu ala anna Allah ya khalaqa bil iradati wannan ya nuna kenan Allah ba haka kawai yake kamar injin ba da nihi yake yi wal qasd da nihi iz khuruju zakari domin fitan namiji wal unsa da mace min maniyin wahidin daga maniyi guda wa rahimin wahidin sannan mahaifa guda yadullu ala alal irati yana nuna komai ana yansa da nihi allati tuhassisu kulla shay'in bima yurad bihi wanda yake tana kebance komai da abin da ake nufi da shi thumma khatama sura أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت sun mata masuratu bi ta'qibin ta ta tawada abin ta'qibi kan labari wanda ke hade ya hade dukan ma'anonin darasin da sura ta kunsa domin abinda dara darasin sura ba tabbatar da tashin kiyama sannan an kace mutum ya yi tattali ba kada abin nan ya taho ya iske shi bai shirya ba don haka ya ce alaisa dalika bi kadirin shin wanda ya yi halitta haka ya raba namiji da mace ya yi komi kamar da kaddarawa yadda an ka ambata bai zan bi kadirin mai iko ba la yuhil mutalis bi shirai da basatu ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a an ruwa annabi in ya karanta wannan sura qala subhanaka allahumma bala sarki ya tabbatar ma eh mun tabbata mai iko ne gayi rawahu abu dawud wal hakim abu dawud da hakim sun ruwaito kun gane ko to sai mu aje kyawu bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bi ihsanin ila yawmiddin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai suratul insan ko suratul insani madaniya ayoyinta 31 wa mawdu'uha ra'isi bayani lahi 'alal insani ibtida'an tun farko Allah ya wa mutum wasu ni'imomi waɗanda yake ba ya yi masa wani aikin komi ba haka kawai ya bashi su za a ambace su kuma idan mutum ya dibi ni'imomin nan da an kai ya gode ma Allah to kuma zai ƙara saka masa wato lahira amma in ya kira in ya ƙi godewa to aka si wato ba zai yi kyau ba shi ne eh, sura ke karantarwa kamar yadda za mu gani bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن a ta'ala insani hina min dar wato lokaci na wato tsawo mai tsawo na zamani ya zo lam yakun akan mutum lam yakun shay'a kura bai zan komi wanda ake ambato ba kana fihi musawwaran min tini cikin wannan lokaci an suranta shi da laka la yuzkar ba ambatan sa aw al bil insani al jinsu wa bil hin al hamli ko kuma wata shi zauna cikin cikin uwa wajen shekara tar abin wata tara من بسم الله الرحمن الرحيم على ذي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ashe mun yi kiyama insani madaniya bismillahir rahmanir rahim hiya ihda wa 30 aya aya ce وموضوعها الرئيسي بيان نعم الله على الإنسان بيان النعم من الله كمتن ابتداء وجزاء وجزاء الشاكرين واتتون هركو سنة كما دا سكمكو ما سبوديا نعمة دا الله يما إنك قودي سكمكو دا زعباكا وجزاء ما خالف أمره كما دا سكمكو وان دي سابع مؤبنى الله تعالى مرقم سركي بأكس ذلك وان دي سابع مهكنا بسم الله الرحمن الرحيم hal ata alal insani hina min ad-dari lalle nan ba tambaya bace ba istifhami bane tabbatarwa ne neman tabbatarwa wato qad ata alal insani hina min ad-dari wato wani zamani na daga abin lokaci mai tsawo na zamani ya zo a kan mutum adam lam yakun shay'an mazkura bai zan komi wanda ake ambata ba kana fihi musawwaran an halitta shi an ka bar shi nan cikin kasa wato abin nan la yuzkar ba ambatan shi awul al murad bil insani al jinsu dukan nau'in mutum bilhini ko wa bilhini muddatul hamli lokacin ciki da lokacin ciki kamin a haife shi ba wani abu ne wanda ake ambata ba inna khalaqana al-insan inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان للي مو هل تموتم من نطفة دقماني wato abin nan garwayen jini amshaji garwayayye akhlad wanda garwaye min ma'ir rajuli wa ma'il mar'a wanda yake an hada shi daga ruwan namiji da na mace al muhtalidain wanda sun ka garwaye mutazzidain wanda sun ka hadu nabtalihi bayan haka nan muna jarraba shi na hatabirhu bi bayan da ya zama mutum to ba mu kyale shi sai mun jarraba shi shine mu aza masa wasu ayyuka waɗanda mun ka umarce shi da yi wal jumlatu mustanifa ay hal au hal muqaddara ay muridi na ibtilahu muna nuhin jarraba shi inda ta akuli inda ya zan ya cancanta ya balaga ya cancanta wato a sa mai wato dokoki hu sami'an basira mun ka sanya mutum saboda haka nan sami'an mai ji basiran mai gani ce to ci gaba إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل الله mu mun شريع da shi ga hanya ta kwarai ai bayyana da lahu dariqal huda mun nuna masa hanyar kwarai bi batir rusul ya ya mun ka nuna masa mun aiko manzanni don su nuna masa yadda ake bauta muna yadda ake bin hanyar kwarai in ma shakiran ko dai shi zan mai godiya shi imani wa in ma kafura ko ko mai cewa shi kibin da a ah, um, ah, manzanni sun ka gaya masa ai bayyana lahu shi hali shukuri mun bayyana masa cikin halin godiya shi ko ko halin kafircin sa wa in ma li tafsilil ahwali ko wannan ko shi dan wannan ko shi dan wannan min awwal sura ila huna dhikrun ni'am tun daga farkon sura da an ce da ya zan ba ko sanin shi bayi ba ko ambata shi bayi ba har mun ka halitta shi sannan mun ka nuna mai hanyar da zai bi ta kwarai da wadda ah, abba ta kwarai ba kun gane ko abin na zikirin ni'am ibtida'an tun farko allati an'ama Allahu biha al insani wanda yake Allah ya yi su ga mutum min khalqihi na halitta shi wa ita'ihi hawas hawas sannan da bashi gabobin ji kunne da ido da gani da baki wa irsalu rasulillahi da aiko manzanni zuwa gare shi sun marataba alaihi ma yati ba'du fil akhirah sannan bayan kana ga abin da ta gare shi lahira إنا أعددنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا bada da zikirin kufar ya fara da ambaton kafirai fa kala yace ina atana lil kafirin mun yi tattali don kafirai mun yi musu tattalin salasil da sarƙoƙi yushabuna biha ila nar za a ja su da su za a daure wuyoyin su a ja su zuwa wuta wa agaladan da ma fi anakin a sa su ga wuyan su to shaddu fi hasalasul an sa kokomi ga wuya na baka nan adawar sarka gare shi wasa iran sanan da wuta mai tsananin kuna ai muhayyija wanda yake mai tsananin kuna yu'azzabuna bi aza'im ana musu azaba da ita summa summa taba bil muti summa atba bil muti bayan yayi magana akan abinda za a wa kafirai wannan sun ka kirin abinda Allah ya ya ya azamu sun ka gode ma ni'imar da yayi musu to an faɗi nasu to ga masu ta'a waɗanda sun ka sun ka gode wa ma a'adda lahum da abin da ya musu tattali fa qala yace innal abrara innal abrara yashrabuna min kafin kana mizajuha kafura to innal abrara lalle mutanen kirki wato jam'u barin ne wa huwa almuti'una wato masu ta'a su yashrabuna min ka'san suna sha daga abin nan gidauniya giya wa ina ushurbil khamri wato abin nan gidauniya ta shan giya wa hiya fihi lokacin da take cikin ƙwaryar sannan ake ce cikin kofin sannan ake ce mata kasu wal muradu min khamri ko eh, tasmiyatul lil hali bismil muhalli. da an ka ce abin nan min min ka'sin wato kamar abin da abin da ya shiga cikin kwarya shi an kawo kwarya suna da shi a ce kamar ya sha kwarya guda mm. ya sha abin adda a cikin kwarya ba ita kwarya ya sha ba ko ya sha kofi daya ba kofin ya sha ba mm. abin da a cikin kofi kana mizaju ha kafura abin da an garwayan an ka garwaya wannan giya da ita kafur wato turare to ci gaba ainan ainan يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا wato wannan abin kafur din wato turare da ake garwayawa wato wani marmaro ne ke bugowa da wannan turare ya sharau biha ibadullahi bayan Allah na sha daga wannan abin nan, daga wannan kofuna al manzuja bil ain wanda ake garwaya da wannan ruwa wanda ake ce sabil wato su ne ke sha ibadur rahman bayan Allah waɗanda an masoyansa yufajjiruna ha tafjira suna bubbugowa da ruwan tafjira bubbugowa ya quduna suna jan su ai su shawo inda duk sun ka zo min manazilin wato kai inda kake sai ka jawo kai ta sha kun gane ko to sun mazakar sau ba hadin ni'am fa qala يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا to me asababin wannan alwashi wannan ni'ima da Allah ya yi musu abin da yasa yuhuna bin nazari suna cika alkawali fi da'atillahi ga da'a ubangiji wan nazar huna kalimatu shahadati Allah ilaha illallah muhammadur rasul domin da mutum yayi wannan kalmar shahada ya yi alkawalin zai bi duk abin da Allah ya ce wanda annabi Muhammad ya zo da shi kun gane ko to in ya cika wato ya ya cika alkawali kenan wa mashtamalat alaihi da abinda ta kunsa ita kalmar shahada min ta'ati na ayyukan ta'a wa yufuna nazar kuma yan sun yi alwashi suna cikawa bil qiyam bil wajibat su tsaye da duk abinda an bai wal mandubati da abinda an ka ce mustahabbi bi qadari ta'ati gargadon iyawar su illa la yukallifu Allah nafsan illa wus'a ba a ce kudu ya da wani yayi haka nan wani zai yi domin kowa ne gargadon iyawarsa Allah bai kallafa ba mutum sai gargadon yadda yake iyawa wa na yawman kana sharruhu mustatira kuma suna tsoron wani yini wanda yake sharrin sa ya zan mai hira ba wai zaune yake wuri guda ba watsuwa yake yi yana tashi ai yalmanuna ko ma ta'a suna kunsawa suna hadawa tare da bin Allah hawfal maqami suna tsoron tashin kiyama ah, amama Allah gaba ga Allah yawmal kiyama ai yuminuna bil ba'th suna yin imani da tashin kiyama kun ga ashe kai nan kai tsoron tsayi gaba ga Allah wajibi ne wanda ke cewa yana yana bauta ma Allah ba don tsoron azabar shi ba kuma ba don san ni'imar shi ba wannan ba musulmi bane kun gane to ci gaba ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا addinin addinin kiristoci shine lab so kawai <laughs> in ka ce ni za ku yi babu abin yi wa na ta'ama suna su kuma waɗannan dai da na cika alkawali suna ciyar da abinci a lahubbi suna son abincin su ba wani ba wai sun gaji ba a ce abin nan a ba almajiri eh, wa shahawatuhum lahu suna da shawa gare shi wa ala bi ma'ana ma'a wato suna ciyar da abinci wanda suke so ga miskini wanda ba ya da abinci miskini ba wai gurgu ko makaho an miskini ba kamar yadda kuke cewa a'a wanda ba ya da abincin ci shi ake cewa miskini kun gane ko eh, eh? ko ko yana da kawafunsa yana da idanunsa yana da komi nashi eh, abin nan ko ba ya da su yana da wadata gani ne ba a bashi eh, miskini wanda yake kullum sai ya nema amma fakiri bai da abin da zai ishe shekara Iya eh, amma duk da haka abinda albashin sa ya ishe shekara wa yatiman kuma suna ci da wanda yake bai da uba allazi la abalahu ko wato kenan maraya wa asiran da wanda anka kamo ya taho cikin kasar musulmi ba abin shi dai bai da bai da abinci suna bashi abinci sannan kuma su ce inna ma nut'imu kulli wajhi إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا to in sun basu wannan abinci suna cewa inna ma nud'imukum liwajhillah muna ba ku ne don neman yarda Allah da talabi ridahu wa thawabi don neman yardarsa ba don wai ku gode muna ba wala nuridu minkum jaza'an ba mu son wani ba mu nuhin wani sakamako daga gare ko la shukuran ko godewa ba ba mu bukata wa yunfiquna amwalan suna ciyar da dukiyoyin su allati lahum wadda yake lahum ragabatun fi suna da bukata ciki li ahli hajatu su dauka su ba masu bukata kana li infaqu ghayra muqayyadin sannan ciyar wannan kuma wato ba kayyade sai abu kaza ba wato abinda suke so su bayar sun canda da farko kuma ba yi kaidi ba wato domin kamin a farantar da zakka kowa shi bayar gwargwadon iyawa shi su ma koyi da zakata bayan kanan yanzu an kai mai ƙaidi kowa ya da ya ba da zaka ya biya wa ma za da ala ya hafa huwa khairun zakka wajiba ce amma abin da ya karu wannan alheri ne in mutum ya so yayi wa yaquluna kuma suna cewa inna إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا to lokacin da suke ba da kyautar nan zuwa ga waɗannan eh, miskini da yatimi da asir suna cewa ina na kawo min rabbi na yawman muna tsoron wani yini daga ubangijin mu yinin na abusan wanda yake mai gintsatsa fuska shi yinin Takalahu takalahul wanda yake eh, fuskoki za su gintse ciki kari karihar manzari shi yinin wanda yake ba a son ganin shi mai abin kyamar gani lishiddati don wahala shi mu muna tsoron wannan yini don haka muke baku wannan Allah ya cece mu daga wannan yini yini kamtariran wanda yake mai tsanani fi dalika ay walahum ma'ar ragabati fi thawab kuma ko da yake suna kwadan lada kuma suna da alkhawfu tsoro min azabillah daga azabu ubangiji yawmal qiyama ah, al yawma shadid suna tsoron yini mai tsanani lima fihi min al ahwal don abinda a cikin tsorace tsorace فوقاهم الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا suna ba da wannan eh, kyauta wato wannan ni'ima suna bayar da ita ga masu bukata sannan suna cewa kuma don Allah mun ba sai kun gode muna ba mu ko mu ga fuskar ku fa wa qahum la shar zalika al sai Allah ya tsare musu sharrin wannan yini da suke tsoro wala ƙahun na nadartan kuma Allah ya haɗa su da ni'ima kyawun fuska wa ada wa ida'atan fi wujuhin sannan da kyawun abin nan ida'atan da haske fi wujuhin ga fuskokinsu wasu ruran da farin ciki da kagan su kasan suna cikin nishadi wajazahum bima sabaru wajazahum بما صبروا جنة وحريرا كما الله يساكا موسى سبو دهن قولين ده سنكا ينا أوكر أبين ده كي سوكا باواني يساكا موسى الجنة an ka ce musu udkhula ku shige ta wa hariran sannan an ka ba su tuhan alharini an ka an ka so hatar da su wannan udkhuluha wa ulbisuhu an ka shigar da su cikin aljanna sannan an ka tuhatar da su da wannan tuhan alharini to ci gaba متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا to in sun shiga cikin aljanna wato akwai gadaje eh, kujeri su zauna suna masu ginciri abin nan fiha cikin aljanna Allah ara yake bisa gadaje fil hijal wato gado wanda an ka sa wani abu an ka kewaye shi Eh, shi ake ce ma abin shi ake ce ma arika da yawa ara'ik ni sunan shi da Hausa eh gado mai labule ai labule ga daki yake eh? to ni ba kawai ne don ba haka ba <laughs> wala ya rauna ko la yarawna fiha ba'san ba su ganin wani abin nan shamsan ba su ganin wata rana ciki babu rana mai zafi wala zan hariran kuma ba su ganin sanyi ai la harru wala bard la harra wala bard babu zafi babu sanyi aw al muhtaru azam harir shiddatul bard tsananin sanyi babu tsananin sanyi ai la shamsa fiya babu rana ciki wala kamar ba wata wala qaih babu faih babu zafin rana ko zafin wuta wala zam harir kuma babu sanyi mai tsanani ai annal jannatu wato ita aljanna tastali bi nuril arshi tana haske da hasken al'arshi wa hiya mu'tadilatul hawa'i sannan iskan ta daidai yake da ake so ba zafi ba sanyi kun gane ودانية عليهم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها sannan kuma eh, ‘ya'yan itacen inuwoyin abin da eh, iccen wato kusa a su. kun gane ko wa zalika wa zullila qudufu ƴaƴan kuma an ka hore su duk yadda kake in zaune kake in kwance kake kana ka hannu ka diba udun ya an ka kusantar da timarwa ƴaƴan itacen su ah, fa lu hal qa'im wanda a tsaye shi na iya diba wal qa'id wanda a zaune na iya diba wal multaje wanda a kwance na iya diba to ويطاف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا to kuma bayan haka nan wato yara su dore kewayawa gare su da abin nan da da da ruwa wai tafu alaima gewaya akan su a cikin aljanna bi aniyatin wato da min fillatin da wasu kofuna na azurfa wa aka da ƙwariya ta azurfa wa aka abin sannan da kofuna bila urawa ta kofuna wanda yake ba su da baki um, rufaffe ka na ƙawari da waɗanda yake su na abin na ƙawari ne na abin eh, gilas na gilas ne ba gilas ɗin kuma mutuwa ba ba ƙarwa ɗin eh, kuma mutuwa ba ba faɗi ka mutu ba ƙawari da min fidda ƙariran min fiddatin qaddaruha taqdira wato um, muna da gilas na na abin nan na rairayi can ko na azurfa ne ai eh, annaha fillatin wato na azurfa ne yura batinu hamin zahira ana ganin cikinta daga waje kan zujaji kamar sauran karau kaddaruha eh, ta kadira sannan kofunan nan da ake ba su cike da giyar da a ciki an ɗebo gwargwadon yadda kowane zai shanye domin kada ka sha har abin abin haka rage kaddaruha ko sun abin nan ta'ifuna wato su masu gewayar suna kaddara musu takadirin gewayawa ala kadari eh, rayi sharibin gwargwadon koshin masu sha min gairi ziyartin ba da ƙari ba wala na kasin ba na kasa wa zalika aladdu sharab ya fi daɗi ka sha haka ga jika aja saura wa yuzqawna fiha ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كما أنا شاير دا سوة وتجيا أتكي كان مزاجها زنجبيلا أبين دا أكي قروي جيا نند إتا أي ما تمزج به أبين دا أكي قروي أتا دشي زنجبيل زنجبيل أبين ما تشتا ما أبين kun san laraba na son a sa abu mai yaji Eh? mai dan yatsun na eh citta mai yatsu wai za ra'aita عينا فيها sal سلسبيلا to wannan zan zanjabil ba citta ne mai yatsu irin naku ba wato sai ta zan marmaro ne mai abin nan mai yaji irin shi fiha wato wani marmaro ne cikin aljanna tusamma salsabila sunanta salsabila ai yani annama a ruwan ta kan zanjabili kamar ruwan zanjabil ne wajen zakinsa sa da ɗaci ɗayan abin nan yaji yaji tasalazu bil arab laraba na son jin daɗi na amfani da shi suna jin daɗi sahalul masaji mai saukin hadiya fil halki ga makoshi ويطوف عليهم ولدان ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان كما واتو يا سماري سنا أبنا جيوا يا وأكان سو مخلدون أنك باسو دجيمو ba tsofaffi ba wata eh, tsoho ana son ganin ta za ka ko ba yaro yawwa da za ra'aitahum in ka gansu hasibtahum lu'lu'an in ka ga huska su sai kai tsammanin lu'ulu'u ne mansuran wanda an ka watse min silkihi daga wurin tsara shi ai min sadafi daga salkai daga kwasfashi wa huwa ahsanu minhu fi ghairi zalika inda an ka watsa shi an hidda shi daga salkai ya hi kyawo bisa ga wani wuri to ci gaba وإذا رأيت ثم رأيت نعيما mulkan Kabira? كما وانا نعمة da suke ci kullum ba su tunanin ina za samu wata kwangila kada abu yanke <laughs> kullum kana zaune ci ɗaya kake yi eh, wai za ra'aita sama in ka ga can sam wato inda za ka ga can kai mai karatu ra'aita na'iman wato za ka ga ni'imomi wadda yake ba a iya sifantawa wa mulkan kabira kuma za ka mulki babba eh, wasi an wato wanda yake mai fadi mulki mai fadi to ci gaba alihim thiyabu sundufin khudrun wa istabraq وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا ali ya hutu ya busan da sayansu abinda a tuwahin su na sama gare su ay fawqahum fa nasbuhu ala zarfiya wa huwa khabarul mutada ba'dahu wa fi qira'atin bi sukunil bi sukunil yayi alihim mutada wa ma ba'dahu khabarun wal ali ya ya da kan su tuhafi na abinan alhari ne hudur wanda a kore bin rafi wasu tabrakin sannan kuma da wani nau'in alhari ne shi ko mai kauri bin rafi wasu tabrakin ai maganin da minar dibaja abinda yake mai kauri na abin nan alhari ne wa huwa albatayin shi a ciki wasu sundusu a zahiru shi ko sundusu shine sama wa fi qira'atin bi jarri hudurin wa fi ukhra bi jarri himama'an aliyahum thiyabu sundusin hudurin wa istabraqin kun gane wa hullu asawira sannan an ka kawata su da wasu mundaye min fillatin na azurfa wa fi mawdin akhar ga wani wuri min zahabin na zinariya lil izani bi annahum yuhallawna min an-naw'ain ma'an wa mufarraqan don a nuna kenan cikin aljanna ana yi musu kawa da mundaye na zina na azurfa wata rana kuma da na abin nan da na ah, eh, da na zinariya wasa ƙahun sharaban tahura kuma ubangijinsu ya shayar da su wani abin sha wanda yake mai tsarkakewa ciki ba tahur mai tsarkakewa ba ma mai tsarki ɗaya ba kana ci yana yana abin nan yana share ma abin nan abin da cikin ciki kana jin daɗin ka koma shan wani kun gane eh, ai taharatu wa nazafatu bi khilafi khamri dunya wa yuqalu wato wannan ya sa magiyar duniya kana sha tana kumbure ma ciki to ci gaba إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا تو إن هذا كان لكم جزاء واتو ونا أبدا أنك صفان muku wannan ni'imomi kana lakum jaza'an ya zan sakamako gare ku saboda kun yi da'a ga abin kun yi ciyar daga abin da Allah ya ba ku na ni'imar duniya wa kana sa'aykum mashkura kuma aikin ku ya zan abin godewa mardiyan yardadde maqabulan an wanda anka karba muqabilan bi sawabi an fuskance shi kuma da sakamako min indillahi karim daga Allah wanda amai karimci wa ba'da zikri anwa'in ni'am bayan bace nau'ukan ni'ima allati an'ama bi Allah wanda yake Allah yayi ni'ima da su ga mutum ibtida an tun farko na farkon sura bila muqabilin ba ba wani laifi yayi ba ba wani aiki yayi ba bi jazai amalihi ko ba abin saboda sakamakon aikinsa adalan aw fadlan ko ya biya shi ko ko yayi ƙara masa fi daril akhira umuman ko hassasa takrimahu bi qawli ta'ala sannan kuma girmamawa shi an keɓance ta da wasu gashi inna nahanu inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila. to saukar da Qur'ani shi ma wata ni'ima ce ta Ubangiji Ah, don haka Allah ya ce inna na lalle mu haƙiƙa mu ne na nazzalna alqur'ana muka sassaukar da qur'ani gare ka tanzilan saukarwa ai an ko an fasalnahu wa lam nunzilhu jumlatan wahida ba wai an saukar ba an sassaukar kadan kadan kun gani da an ce ɗaya rana kamar yanzu waɗanda masu shiga musulunci a ce duk yau duk komai abin da kuke yi su yi yana yiwa ashe kun ga kenan saukar da abin nan qur'ani guntu guntu in sai sababi ya akuya ya bayyana wato abin wata ni'ima ce ta ubangiji don haka an ce mun sassaukar da abin qur'ani gare ka sassaukarwa kaɗan kaɗan wato yadda yake mutane na koyi bayan sun an sauko musu da wani sabon abu sun saba da shi sai a kawo wani kuma to ci gaba fasbir فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Allah ya ce ma annabi fasbir li hukmi rabbika yi hankuri don hukuncin ubangijinka domin duk wanda an ce ya shiryar da mutane ya dauke su daga muyagun al'adun su zuwa ga wasu to an aza masa fa aiki kun gane ko wato alayka bi tablighi risalati wato kai hankuri eh, bisa ga hukuncin ubangijinka da ya azama wannan i da manzanci wala tuti minhum athiman kada kai da'a ga wanda yake mai zunubi wanda ke son ka bari aw kafuran ko mai yawan kafirci murtakiban lil ithmi wanda ke cewa kai a bar wa'azin nan to mai zunubi ne kada kai mai da'a ita yi ko kuma yace kai baya so kafiri ne ito shi abin kada ka saurare shi aw kafirin shi ma yujibu ithman ga duk abin da ke wajabtar da zunubi aw kubran ko kafirci duk abin da yake game da ida wahayi game da ida manzancin annabi duk abin da yake na zunubi ne ko abin da zai kai ga kafirci wanda ya sa ka gare shi don ka bari to kakkai mai da'a ita yi wa huwa al wa shine umarni wa in kana asluhu khasan lin nabi ko da yake wannan umarni ko da yake asali annabi an kace kada shi a ga mai mai zunubi ko ko mai kafirci a'a ba nan ya tsaya ba lakin na hukumuhu amun hukuncin sa ya ga mai li jami'i abradil umma ga dukkan al'umma musulmi iz la ta'ata li makhluqin fi ma sitil khaliq domin in kace za ka yi wa'azi in ya ce kada ka yi to ce kai ka tashi ka yi in ya ta in ya ki tashi to kai ka tashi kai ta yi kun gane eh. wato in wani na yi wannan kaza za a za a ba shi dama amma in bai yi ba kuma ce a hana ko ya zama mai zunubi ko azan kafiri ko ba haka ba a yi masa da'a to ci gaba wa na rabbi ka bukuratan wa asila wa kurisin rabbi ka ambaci sunan ubangijinka cikin sallah bukuratan wa asila safe da mare ce ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلا ambata sunan ubangiji cikin sallah wato sallah asuba shine bukura asila kuma marece shine azhar da al'asar wa min al-layli fasjud lahu kuma cikin dare kai sujuda gare shi ani al-maghrib wal isha kai magriba da isha kun ga asuwa abin wa sabbihu laylan tawila sannan kuma kai mai tasbihi dare mai tsawo kai nafiloli da yawa sallata tatawwa fi kai sallar tatawwi wa tahajjud fi haqqi sallallahu alaihi wasallam mu. ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi farillai kuma shi sallar dare wajibi ne gare shi amma mu gare mu mustahabbi ne kun gane ko kama ta kaddama fil isra kamar da ya gabata suratul isra'i ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka kai an ka kara ma banda ka. Ragaye ne asa an yaba a taka rabbuka mahmuda kuma ana fatar ubangijin kai ya zama abin nan ya zaunar da kai ko ko ya tayar da kai matsayi wanda ake gode ma Shi ne kenan matsayi radda kowa na cikin wayo yaya zan yi a ta ga annabawa ana neman su yi ceto su ce a'a a ta ga adam ya ce bai iyawa a ta ga ibrahim Nuhu ya ce bai iyawa ga Ibrahim ya ce bai iyawa Musa ya ce bai iyawa Nuhu ya ce bai iyawa sai a ce a ta ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce eh ni an ka ba wannan daraja ba tijjani an ka ba ba lahu min lahu fil qiyam wa muqamul arba'ina nabiyya min ghairi in gairin miryatin ku ba wannan abin wa shin waɗannan mutane ba son suke su halaka mu ba wai ranar kiyama ko cikin aljanna shi shekha ahmad tijani yana da makamin annabi arba'in ba shakka abin bari haka nan <laughs> wa matahajjud fi fa faman dubul wato sallar dare ga wanda ba annabi ba mustahabbiya ce amma banda shafa'i da wuturi wuturi shine sunna wadda tafi karfi duka cikin sunnoni to a yi raka'a biyu karanci gabaninsa wato abin nan sunna ne mutahabbi ne ko ko muraggabun ne an kwadaitar da shi bayan haka nan sai sallar abin nan sallar idi ah, idi biyu bayan haka nan akwai sallar eh, roƙon ruwa waɗannan su ne da sallar abin rana ta ɓace a yi sallar Allah ya kuranye ko wata waɗannan su ne sunnoni bayan haka na sauran sunnoni akwai muraggab waɗanda an ka kwaɗaitar kamar raka a biyu karanci ga abin nan duha sannan kuma da raka a talfijiri da ba raka a biyu bayan magariba waɗannan muraggab ne kun gane to ci gaba inna ha'ula يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هؤلاء الكفار وأن كافرين المؤاندين لك ما أولين كي غريكا يحبون العاجلة أبين سكي سو مي غوغاوا كوي أباسو سكيان كوي ويذرون وراءهم يوما ثقيلا سنا بالين يني مي نوي baya gare su ba su damu da shi ba ai shadida mai tsananin nauyi ai shine ranar kiyama la ya amaluna lahu ba su aiki don wannan yini wannan kawai a ce a yanzu su yi bacci shi ɗaya suke so ba su da hankali ci gaba نحن خلقناهم وشردنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقنا الله يتي مونة بمودة سو مونة منك أهل التاسو وشدنا أسرهم كم منك أرفع أهل التاسو أعداءهم قبوقوان سوء فأسلهم قبوقوان سوء وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن من سوزا مهلكا سو مكاوس متاني مسنياوا كل خلقتك أهل التا بدلا منهم مطعين سوء bi an mu halakasu su mu kawo tabdila musanyawa wato ashe kenan idan mutum ya abin nan eh, in mutum ya kibin abin da Allah ya ce to shi yana kokarin halaka kansa in ya sha yake kun Allah so zai tahi da ku li annahu ta'ala lam sha zalika walidha lamma yaqa bai so ya tahi da mu ba ya kawo wasu don haka wannan bai auku ba sai dai yana yi mana lallashi mu bi Allah taimake mu amin to ci gaba inna هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه السورة وإن سورة دمجة كراتو تذكرة ga تذكير alama an lahu alaihim wato an tunatar da su ga ni'imar da Allah ya yi musu minan ni'ami ibtida an tun farko fi duniya ko sun ma arshada musanna ya shiryar da su lima fihi salahu halin ga abinda yake kyawun halin ka kuma lahira an faɗa ma duniya ni'imar da an kai ma kuma in kayi kaza kuma ni'imar na za ta ci gaba har lahira ka samu haisu wa adda ni'aman inda inda ya musu tattalin ni'imomi la tusa wanda ke ba alisa yesu aw azaban ko kuma azaba la ko wanda ba ya dauka wa man sha attakhadha ila rabbi sabila duk wanda ya so ya riki hanyar kwarai zuwa ga ubangiji sabil kullun hanyar kwarai cikin qur'ani ba tariq mugunya hanya ba kun gane ko riya ake bibita a ta'ati ka abin da yace 找这个吧，我妈她。